Bincike da bunƙasa ilimin fasahar sadarwa a Najeriya na ɗaya daga cikin manyan ayyukan hukumar ta NIDDA tun kafota shekaru kusan ashirin da suka shuɗe da nufin ganin cewa kowane ɗan Najeriya ba bar shi a baya ba kan wannan fage na ilimin kimiyyar fasahar sadarwa da zamani ya zo da shi. jiya Hadiza Umar da ke shugabancin sashen hulɗa da jama'a da kafofin labarai na hukumar ta ce shirin hukumar na samar da cibiyoyin fasaha sadarwa a yankunan karkara ya yi nisa matuƙa. Yankunan karkara muna ba su ICT Center. ICT Center ɗin ga akwai kwamfutoci guda 20 akwai internet connectivity ana ba su da sola saboda ya zama ko da yaushe akwai wuta kuma ko da yaushe in ka je wurin za zaka samu ka yi amfani da shi to banda kuma a karkara din a jami'o'i da makarantun secondary mukan ba su to shine muke amfani da kuɗin da muke samu sai mu ba da wannan akan gudumawa kenan daga gwamnati. Baya ga haka hukumar ta nidda ta haɗa hannu da ma'aikatar ilimin Najeriya wajen tabbatar da cewa darasin ilimin kimiyyar fasahar sadarwa na cikin manhajar kowar da ilimi. Tun suna firamare ka gani an fara nuna musu hanyar wannan fasahar zamani yadda za su yi amfani da shi hmm. saboda an ci tun suna yara ya kamata a ce su sani cewa tunda yanzu duniya gaba ki ta juya duk an koma hanyar fasahar zamani amfani da fasahar zamani ne to saboda kada kuma a ce Najeriya ya zama yana daga baya to banda haka din muna horarwa da yara din da matasa din har da malaman makaranta har da kuma ma'aikatan gwamnati to yanzu an zo an sa kowane ma'aikatar gwamnati mun tabbatar akan cewa akwai department wanda ke kula da waɗannan fannonin fasahar zamani din sannan kuma director ne ya zama yake shugabancin wurin to amma masu sharhi kan lamuran tsaro sun yi tsokacin cewa duk da muhimmiyar rawar da na'urorin da ilimin kimiyyar fasahar zamani ya zo da su akwai karancin amfani da waɗannan na'urori a tsakanin jami'an tsaron Najeriya wajen dakile ƙalubalen tsaron da Najeriya ke fuskanta a yanzu. Babu kayayyakin da za a gano su. kamar abin da ake kira signal detector radioto ita wannan signal detector radioto din shine kafin a zo wajen aikata laifin to wannan radioton za ta amfani za ta ɗauko mutane tun daga nisa zango ta kuma sanar da ma'aikata cewa ga wasu sun to za su yi wani abubuwa za a gansu za a san yawansu kuma za a gane makaman da suke da shi sannan za a gane daga kilomita zuwa kilomita nawa ne za a iya cin musu ko ko za a iya kaiwa gare su na farko kenan akwai symbol time signal shi symbol time signal shi kuma na'ura ce wacce take nuna cewa mutanen nan makamanku ya fi nasu ƙarfi idan ko makamansu ya fi naku ƙarfi za ta nuna muku siginar cewa suna da makamin da ku ba zai iya aiki a kansa ba akwai ƙarancin rashin amfani da fasahar zamani ta sadarwa don yaƙi da ayyukan ta'addanci da ake da su a Najeriya. Detective wani Bala kenan na jami'ar Yusuf Mai Tamasile a nan Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.